السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إن شاء الله ci gaba da karatun wannan littafi na miyatu hadisin lil hibs min sahihai al-bukhari wa muslim jiya mun tsaya ƙarshen hadisi na sha shida yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi na sha bakwai kuma wannan shine darasi na biyar tun da aka fara fata Allah ya taimake mai samu dace shafi na goma sha ɗaya ne ku malai wujubu isbagil wuzo wajabcin kyautata alwala عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai lil aqabi minan nar bone ya tabbata ga masu faso daga wuta wannan hadisi yana cikin sayo bukhari da sayo muslim al jam'i ne na aqab ko aqab abin da ake nufi da shi a haka shine faso wanda mutum yake da shi a ƙasa to amma ba wannan fasan ake nufi ba a'a lam'a wanda ya alwala bai wanke kafarsa ba ko ya bar wani wuri da bai wanke ba wanda kuma yana cikin gaban da dole ne a wanke su me yasa manzo Allah alaihi wasallam ya amfani da al-aqab shin ina nufin sai lam'a da aka bari a kafa kawai ko kuwa lam'a a ko'ina sai malamai suka ce saboda a ƙafa aka fi bari saboda mutum yana taka ƙafarsa akwai wurin da dole sai ya dirza sannan ruwa ya shiga to da haka ya kokari ya wanke ƙafa ɗin yadda ya kamata amma in ba da haka ba to abin da yake nufi cewa wannan wurin da mutum ya bari na lam'a za a ƙona shi da wuta to kuma an kowane jikin mutum lallai zai gurin zai fashe sai ya zamanto kamar faso ɗin kenan a jikin mutum a nan duniya to sannan wannan hadisin ya zamu gano muhallin shahid a cikinsa, da sai ce isbagul wudu sai ya kawo hadisin kamar Usman dan Affan inda manzo Allah ya alwala ko wani hadisi wanda manzo Allah su sallame ya alwala inda ya kamata har ya ce wanda ya irin wannan gashi gashi ko kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala sai ce wannan ita ce alwalar da Allah ba zai karbi sallah ba sai da ita to kaga wannan yana nuna maka ga yadda zaka yi alwala kuma da wajabcin abin nan to nan sai malam sai yi wani abu shine at-tanbihu bi-dhib li ifadati wato a fadakar da mutum da kishiyar abu saboda nuna masa ɗai kishiyar wato kenan idan aka ce wanda ya bar lam'a azaba za ta za yi masa azaba to kaga kenan ana cewa da shi dole ne kenan ya tsaya ya kyautata alwala kun fahimci abin da aka yi to hurmatu musabaqatil imami fi hadisi na sha takwas kenan hurmatu musabaqatil imami fi matsayin rigayen liman a cikin sallah lafazin hurma a asalinsa shine alfarma hurma wato a kewaye wani abu saboda muhimmancin da wani abin yake da shi a ce karka ƙetare nan gurin kamar hadd daga nan ne ake ce alharamul makki alharamul madani wato haramin makka da haramin madina a matsayin wuri wanda yake mai kima mai daraja ya Eh, hurmatullah hurmomin Allah ma'ana abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya ba su muhimmanci sosai suna da alfarma to amma a nan ba za ka kira shi da wannan abin nan ba sai ka ce haramci hani an gane ku dan saboda alharam ko alharam ma'anansa alman'u wato hani kada ka yi kaza ko ka yi kaza to eh, abin nan to kenan aka ce yi kaza to hani ne gare ka gaburan yin kishiyarsa an gane ku to da haka a nan sai ce da kai haramcin rigar liman a cikin sallah an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi Wasallama kawal daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah sallallahu ya ce amma yakhsha allazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam yanzu wanda ike ɗago kansa gabanin liman a ruku'u ko sujada baya jin tsoron an yi hawwila Allah sahura a himar Allah i juyar da kansa i koma kan yin jaki wannan hadisin shi ma yana cikin Bukhari da Muslim mahallu shaida a ciki tsoratarwa ce kaga ita Allah ya juyar da kansa zuwa kan jaki to ina ya za mu gano haramcin yin haka ai wannan ce aka yi baka jin tsoro to wannan ya nuna haram ne kai haka sai malamai suka ce yi eh. saboda waye zai so kansa ya koma kan jaki babu to kenan ashe abin da zai sa mutum ya mayar da kansa ya zama kan jaki aikata shi haramun ne to da aka malamai suka gano cewa wannan hadisin ina magana akan haramcin riga liman dagowa ko yin aikin sallah yan masu albarka nan da manzo Allah su sallame ce an yarfa ra'asahu allazi yarfa ra'asahu wanda yake dago kansa gabanin limamin sa to shin wannan ina nuna cewa ya takaita ne akan wurin da dagawa ne da sauka ma'ana sai a ruku'u kawai sai a sujada kawai bai takaita a nan ba ya haɗa duk wani aiki da sai liman ya yi sannan ka yi da haka ne aka ce ma ju'ilal imamu li utamma bih an sanya liman ne don a cika sallah da shi a yi koyi da shi a kwaikwaye shi da haka in ya yi kabbara ku yi kabbara in ya yi ruku'u ku ruku'u in ya ɗago ku ɗago in ya yi sujada ku yi sujada in ya ce sami Allahu liman hamida ku ce rabbana lakal hamd in ya ce wala dhalin amin ku ce amin haka dai za a ce da kai sai ya yayi kaza sannan yi, a matsayin na mamu tayyib to daga nan ne malamai sai suka ce duk mai sallah a matsayin sa na mamu hali uku yake da shi in ma dai ya zamanto kanan liman wa in ma ya zamanto sa'an liman wa in ma ya zamanto yayin liman in muka ce kanan liman ba wai a shekaru ba in muka ce sa'an liman ba wai a shekaru ba in muka ce yayin liman ba a shekaru ba a'a abin da ake nufi wajen bin sallah kanan liman shine wanda ina tsayawa sai liman ya yi aiki sannan iyi wannan ita ce sallar sahabban manzan Allah sallar a sallar Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya ce idan manzan Allah su sallam ya ɗago daga ruku'u ba ma ɗagowa har sai mun tabbatar ya daidaita tsaye ya tsaya cik sannan sai mu ɗago yace idan ya sujada ba mu yin sujada sai mun ga ya yi sujada ya ajiye goshinsa ya tabbata a cikin sujada sannan mu kuma mu tafi mu yi sujada to wannan shine kanan liman kuma malamai sun tabbata ko sun haɗu akan cewa wannan ina da sallah sai sa'an liman shine wanda suke zaru ruga tare da liman liman ina kokarin yi shi yana kokarin yi ba zai bari liman din yi ba to shi kuma wannan malamai sun yi saɓani, ina da sallah ko bai da sallah wasu suka ce ina da sallah wasu suka ce ba shi da wasu suka ce a ina da rabi da rabi kamar yadda muka ci cewa abin da mutum ya hankalta a cikin sallah shine gwargwadon ladin da suke da ike da shi suka ce to inda i daidai liman din ya riga shi to nan ina da shi inda kuma liman bai riga shi ba ba shi da shi to kaga da ya shiga wata gangano to shi kuma yayan liman shine wanda kafin liman ya yayi abu shi yi, liman ya daga hannu zai kabbara harama shi ne ya kabbara ina jiran liman kawai ya same shi a hanya mu mun gaba ko irin mutanen nan da za ka ga liman zai ta kafin ya tafi ya sujada wai sun je har sun haka sun tsawon ajiye wai jira suke su suna ga goshin kawai suke jira liman ya kai to ya ce ku ajiye kafafunku da gwiwoyinku da hannayenku gabanin liman to duk irin waɗannan yayyen liman ne kuma malamai sun haɗa kan cewa wani liman ba shi da sallah saboda matsalar ita ce shi ba shi kaɗai sallah ba ballantana a ce ta sayayi. kuma ba tare da liman yace yana bi kuma ya riga liman din yin aiki to kaga wace yake kenan kaga ba shi da sallah to saboda haka wajibi ne mutane su ringa samun hakuri. to kuma sannan duk inda mutum ya riga liman yin wani aikin sallah zai riga liman fita daga sallah ne ya tafiye shi ko ƙarshe sai liman ya sallama Allah ya sa kuna ganewa to kaga kenan ya zama abin da ake cewa sauri ba wurin zuwa to da haka ainihin eh, wannan aikin sai zamanto aiki ne na haramci kamar yadda aka faɗa ba ana nufin a ɗagowa ko sauka ba ne a'a sai dai wannan wurin nan ne mutane suka firgayen leman a cikinsa to shi wannan na daga abin da ake cewa da shi alhurmatu bi zikirin wa'id dalilan da kan sa na daga inda ake bi a gane kaza haramun ne a shari'a ko da shari'a ba ta ce wannan abin haram ba ne sai a ce wanda ya wannan abin ga wata azaba da za a yi masa ko ga wani bala'i da zai same shi ko ga wani abu mara daɗi da zai same shi to sai a gano wannan abin kenan haramun ne an gane ko to waɗannan irin waɗannan darussan su ne fa'idar wannan karatun ba fassara ba ce kawai ka gane ya ake gano hukunce-hukunce Allah ya sa muna gane ai wannan fassara kowa ma zai iya fasara amma ya za a gano irin waɗannan abubuwan ya ake kaza ya ake kaza shine ki na ilimi daga nan ne ko ka kaje ka ɗauka kai ma za ka iya fahimta ka abin nan so ku ringa mayar da hankali akan su da yawa fadlu sa'i ila al-masajid falalar kai kawo zuwa masallaci nan da aka ce a sa'i ba ana nufin fa gaggawa ba ne saboda a sa'ayu ina nufin gaggawa kamar yadda annabi Sallah, alaihi ce in aka tayar da sallah fala ta'atuha tas'un kada ku zo kuna sauri sauri gudu gudu wa atuha tamshun a ku zo kuna tafiya a hankali normal tafiyar ku wa alaikum sakinatu wal waqar kuna cikin nutsuwa da an ganku an ga masu ainihin kamammun mutane fama adrabtum fa sallu abinda kuka riska tare da liman ku sallace shi wa ma fatakum fa atimmu abinda ya kubce muku ku rama shi ko kuma ku cika shi ko kuma faqadu ku rama shi okay to ba nan a sayin ake nufi ba a'a wato mutumin da koyaushe zaka ganshi ina tafiya masallaci akan lokaci shine ma'anan as-sa'yu din wato gaggawa zuwa masallaci ba ta tafiya ba a'a a ce ka riga kowa zuwa ka zo da wuri an gane ko an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga abi hurairar Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah sallallahu ya ce man gada ila almasjidi aw raha wanda isan mako zuwa masallaci da sanyin safe ko jijjifa da yamma irga kowa zuwa masallaci a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula Allah zai tattalar masa wani masauki wani eh, ainihin kaɓaki kullama gada aura duk sanda ya je da sanyin safa ko da ya je da sakaliyar gurguri wannan jijjifin da ya na yamma ko na safe zuwan da ya riga kowa zuwa zai je tare da wani saukali lafazin nuzula a harshen larabci ina nufin wurin wurin zama kamar masauki amma a harshen shari'a aka ce nuzula to ana nufin masaukin da kuma abin da za ka rayu a kansu an gane wato kayasan za ka yi bako abin karamawa ne gare shi ko a gare ka kai ma ya zo ya tarar komai ka tattalin masa shi ga abincinsa ga abin shansa ga abin da zai mu'amala duk saboda kasan zai zo ka muhimmanta zuwa kisa kenan kun fahimci wannan maganar ba sai ina nan a je a siyo ruwa ba ina nan aje a siyo abinci ina nan kuma ka san zai zo tun jiya ko tun da safe ya gaya maka da rana ga nan tafi amma sai ya zo sana ya sami a'a e zo itarar e da komai wani sai ce to ai kada ka je kai kuma bai zo ba in bai zo ba ba a cin abinci a garin ba masu cin abinci akwai saboda haka in baka samu ladan wancan ba sai ka samu ta wani wurin Allah ya sa muna ganewa saboda haka to wannan shine abin da Allah zai maka da ka je masallaci cikin sammako da da sassafe kai ka riga kowa kamar da asuba kai ka riga kowa zuwa masallaci to Allah subhanahu ta'ala zai tattalan maka masauki wurin zama ga masauki ga kuma abin da za ka yi amfani da shi a masaukin don Allah ya ce zai tattalan maka masauki kai ka san ba masauki na nan duniya ba tunda wani ya riga ya baka masauki a nan duniya daga ina ka taso da ka zo ina ka je ai akwai masauki a wurin kenan ana magana aljanna ne an gane ku to da haka eh, abu ne mai muhimmanci mutane su mai da hankali akan zuwa masallaci akan lokaci taib akwai waɗansu mutane da su ba a son su zo masallaci da wuri na daga ciki liman wanda in ya zo sallah za a tayar musamman ranar juma'a ko da malamai sun tattauna cewa liman ana izina da zuwansa masallaci ne ko izina da hawansa mumbari magana mafi inganci ana izina ne da hawansa mumbari to amma ko don haka ake son ibari sai lokacin da zai hau mumbari sannan ya zo masallaci saboda kaucewa saba shiga cikin wancan ainihin sabanin na malamai aka ce malamai sun yi sabani akan kaza to ma'anarsa akwai magana fiye da ɗaya to yana akwai inda za a kauce mata to sai a koma wannan ɓangaren don a kauce zuwansa ne ko hawansa mumbari sai aka ce a hawansa mumbari ne wasu suka ce a zuwansa ne an samu saɓani ko ba samu ba an samu sai aka ce amma magana mafi inganci a hawansa mumbari to tun da zuwan nasa zai ɗan haifar da wata ƙura ibari mana sai zai hau mumbarin sannan ya zo shi kenan ka ga an hutar da kowa kun fahimci magana din to da haka ne kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci baya fitowa daga gidansa ranar juma sai zai hau bari sai ya fito ya hau bari haka idan za a da sallah in yana cikin gida baya fitowa sai lokacin da za a da sallah da haka ne ma yake cewa in aka ta ya kama kar ku miƙe har sai kun gani ma'ana sai na fito an gane ku min alamatin nifaq na daga alamomin munafirci an abi ta radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah su sallam ya ce ayatul munafiqi sala alamomin munafiki guda uku ne idza haddatha kadhab in yayi magana yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlaf idan yi alkawari ya saba wai za tumina khan in aka amince masa kuma sai ya ha'inci ba za a taba bashi abu ainihin inda aka bashi zai karbe shi ba to wannan alama ce ta munafinci tayyib wannan munafincin wanne iri ne saboda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya hada waɗannan sufofi guda uku kana munafikan khalis munafiki ne tantagariya tantagariyar munafiki original ce wa man kana fi haslatun min hunna kana fi haslatun min nifak hatta ya da'aha wanda aka samu shi da sifa ɗaya daga cikin waɗannan guda uku to akwai sifar munafunci da ya tare da shi har sai ya daina ƙarya saba alƙawarin ne eh, ha'incin ne eh, in mutum ya haɗa uku ya ce munafiki ne tantagariya to wane irin munafincin ake nufi shin annifaq al-i'tiqadi ko annifaqul amali saboda shi munafincin iri biyu ne akwai annifaqul i'tiqadi munafinci na aqida wa huwa ibtanul kufr wa izharul islam shine mutum ya boye kafirci a zuciyarsa amma ya bayyana musulunci a gabansa za a je masallaci da shi za a yi zakka da shi za a yi azumi da shi za a yi hajji da shi duk abin da za a yi da shi za a yi amma zuciyarsa ba musulunci ba ko kuwa ana nufin annifaqul amali munafinci ne na aiki wato wannan aikin da ike yi aiki ne na munafikai to sai malamai suka hadu akan cewa ana nufin annifaqul amali ne wato munafinci na aiki sai dai idan shi ne waɗannan abubuwan sun shiga sun sulala sun shiga har cin abin da ya shafi aƙidarsa misali da ya ce Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ƙarya ike yi ba ya ta yi faɗa ba to sai suka ce to wannan ya tashi daga nan ya koma mai wancan sawa'un yana saba alkawari ko yana munafinci a ina ha'inci duk wanda ike ko ina yin wannan ko baya yi ya koma wancan bangaren annifaq al-i'tiqadi amma dan ina ƙarya ko ina Eh, ina ina ina saba alkawari ko yana abin nan sai a ce wannan abin da mutum yake yi wanda yake din za a ce ina aiki ne irin na munafikai to da haka sai zamanto munafiki ne a aiki amma ba munafiki ne a aqida ba to shi irin wannan sai a yi masa azaba gwargwadon laifin da yake amma ba zai dawoma a wuta ba kamar yadda munafukai za su dawoma har Allah ya ce innal munafiqina fi asfali ginan na su munafikan waɗancan da ake magana gangariya ɗin original sun suna can ƙarƙashin wuta fai tunan da annabi ya ce, kana munafikan ya ce munafiki ne original tantagaryar munafi. yanzu ya zami da wannan magana ta annabi in muka ce ba munafunci bane wancan babban munafunci wancan annifaqul eh, i'tiqadi muka ce ba shi bane ai wani munafunci ne na aiki to ya ce kuma munafiki ne tantagariya sai malamai suka ce eh wannan bai kore zan munafiki tantagariya ba amma kuma ba lalle ne ai musu hukunci iri iri wancan ba aikinsa ana nufin aikinsa da ya yi aiki ne irin na wancan munafikin saboda haka gashi nan shi ma ya tafi ne ya tafi irin wancan amma koyaushe shi yana da alfarma inda ya faɗa halisan mukhlisan a zuciyarsa to ba zai dawo ma'auta ba da haka kenan dole sai ka haɗa nassosin sannan kai aiki da su sannan sai malamai suka ce sannan abin da annabi yake so ya gaya mutane shine me yin wannan abin kada ya tunanin ya shiga cikin waɗanda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi kawai ba za a gafarta masa ba sai an kona shi kawai maganar ta ƙarya alƙawari ya saba sannan ha'inci to me yake nema a wurin Allah babu to tunda ya ki ji ba ya gani ba saboda haka abin ne aka yi masa mu'amala min jinsi al'amal mu'amala aka masa ta irin aikinsa inda waɗancan Allah subhanahu ta'ala ba zai yafe musu ba sai ya ƙona su to haka shi ma mai waɗancan ɗabi'un sai ya ƙona shi sai suka ce amma zai samu grace na tuba kamar yadda su ma waɗancan za su iya samu ai munafiki zai iya tuba in ya gyara to amma me yasa shi ba iya tuba munafiki da wahala ka ga munafiki irin wancan na aƙida ya tuba saboda wancan abin da ya riga ya shiga ne ya shiga zuciyarsa da haka kafiri ya fi saukin tuba a kan munafiki Allah ya sauke Allah ya ganar da mu to kuma ana ga insha Allah za mu kwana a nan, in Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan ɗin da muka tsaya da fatan abin da mu faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada yadda muka yi kure kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma ya ba mu ikon nesanta taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته